أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala wanda cikin ikonsa da yardarsa da ganin damansa muke haɗuwa a irin wannan majalisi mai albarka a yau muna hudu ga watan ramadan ana mun yi azumi guda hudu wanda kamar yau muke sanar da cewa za a yi azumi kuma gashi an soma azumi har mun yi guda hudu mai himma ya mori hudun mai kasala kuma ya soma nadama daga yanzu Allah ya tsawata Allah ka sa ba ma cikin masu nadama a cikin wannan karatu da malam yake gudanar mana na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yusuf malam ya karkare karatunsa a jiya daidai lokacin da ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam suka yanke shawara ga abin da suke so su ga ɗan uwansu annabi yusuf alaihi salam wanda mun sani shedan ya shiga ciki hasada ta biyo baya abubuwa da yawa za su faru wanda haka Allah ya tsara ta sha'una illa an sha Allah to yau za mu dora daga inda malam ya tsaya saboda haka za mu yi karatun gwargwadon yadda ya samu kuma uzuri ne sa. malam ba zai gudanar da karatun yau ba amma muna sa rai gobe zai ci gaban sha'awa Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah yake mu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا Tunda yan uwan annabi Yusuf alaihi salam sun san matsayin annabi Yusuf a wajen babansa annabi Yaqub alaihi salam. Saboda haka koyaushe suna tare, baya kuma sha'awar sirabu. kuma sun san yana son sa fiye da yadda yake son su. Daga ƙarshe bayan sun yi shawarwari yadda suke so su gama da shi, a zatansu in sun gama da shi wannan ƙauna za ta iya dawowa kansu tunani ne irin na mai hasada ba lalle ba ne hakan ya faru su da yawa za ka yi hasadan abu ya gushe daga hannun wane la'alla gushewansa a wajen wancan ya dawo ka. alhali ba haka ba ne ba lalle hakan ya faru ba saboda haka sai suka zo suka fara mukaddima ta ce ya abani malaka da ta amanna ala yusuf ya mu, me yasa baka amince mana akan annabi yusuf mana baka yadda ka ba mu shi yanda muke tafiya gungu ko yaushe muna tare me yasa baka barin annabi yusuf ya kasance tare da mu wannan wata shimfiɗa ce da kuma nuna shauki da kuma nuna kauna da kuma nuna soyayya ga annabi yusuf alaihi salam a gaban babansu alhali ba haka ba ne fa inna lahu lanasihun alhali mu masu tsarkake nasiha ne an ce an nasiha ana nufin ka tace abu abu mafi kyau alkhalus abinda za ka tace mafi kyau ya zamanto ka gudanar da shi wa kanka ko wani shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce addinin nasiha qulna liman qala ba wa Allah nasiha amma ka ce an nasihatu lillah ma'ana ka tsarkake ibadarka ga Allah to anan suna nufin mu za mu tsarkake kaunar mu za mu tsarkake soyayyar mu za mu tsarkake kulawar mu ga Annabi Yusuf don me don baban sai samu nutsuwa hankalin sai kwanta ya fahimci cewa an sun tafi da shi babu wani abu da zai faru wannan kuma duka abu ne da suke kokarin yinsa alhali zukatansu yana cike da wannan hatsarin. kuma abinda suke so su gudanar shi suke kokarin tabbatarwa Allah madaukakin sarki ya kare sai Allah ya ce suka ce arsilhu ma'ana gadan gobe ka ai ka ba mu shi mu tafi da shi gadan minal gudwa gudwa shine ma bainal fajiri. ila ulu'i shams ana ce mai gudwa safiya algada to gobe da safe ka ba mu shi mu tafi da shi narta wa nal'ab a wani riwayan yarta wa yal'ab narta mu shakata mu je mu ɗan shakata mu ɗan sarara wa nal'ab mu ɗan yi wasa ko kuma mu tafi da shi ya ɗan shakata ya ɗan rabu da shi ya bi mu ya ɗan fita bayan gari saɓanin kullum kullum yana tare da kai a nanike da kai ya kamata a ce yana ɗan fita yana ganin gari yana ɗan shakatawa kuma ya ɗan yi wasa ya samu nishaɗi to anan sun ambaci wasa kuma babansu bai muta musu maganar wasan ba sai malamai suka ce shin ya halatta na mutum ya bar 'ya'yansa su rika wasa wasu malaman sun ɗauka daga nan eh ya kamata ka rika barin 'ya'yanka suna ɗan sararawa suna wasa domin ita kwakwalwa tana buƙatar hutu kwakwalwa tana buƙatar ɗan sararawa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce yatakhawwaluna fil maw'iza ba kullum kullum ne ake wa'azi ba wata rana za a je majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tattauna wasu al'amura na yau da gobe a tattauna wasu al'amura na dan sararawa to sai dai wasa anan da ake nufi wasa wanda yake mai ma'ana wasa wanda yake wanda ba ba wasa irin namu ba mutum ya ce ga dama ta samu na zuwa gol a dama ta samu na zuwa shakatawa mu je mu tashi a dama ta samu ashe akwai wasa a cikin alƙur'ani ga ƴan na biyu su sun ce za su je wasa to ba irin wannan wasa wanda za ka dauka ba wasu malaman suka ce al-la'ibul ladhi yata'allamu minhu al wasan da za ka koya a cikin sa ka iya koyon yaki ku yi wasan harbe harbe a ku yi wasan creating wani abu wani abu dai wanda zai dawo da amfani wa al'umma ko kuma kai a karan kanka zai maka amfani akwai wasanni na shari'a wanda suna da amfani akwai wasa tsakanin mace da mijinta wannan wani abu ne mai amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum zai sabu da iyalinsa to a samu ɗan sako kare afka mata kamar yadda dabba take yi wa ‘yan uwarta mana dabba na miki zai sadu da ɗan uwa uwarta mace to ba maganan wasa ba maganan lumana ba maganan laluma da sauransu shi ɗan adam kare haka wani sahabi ya yi aure ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce ka aura cikin sintin mata bazawara ce ko budurwa ya ce bazawara ce ya rasulallah ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka ina ma budurwa ce kaɗan mata wasa ita mata maka alisa ba mai samun aure a nan zai mu ɗan tayar mai da shauki wanda ba yi da shi kuma da Allah ya yi da daman ya bi yi ba so duk wanda bai yi ba Allah ya ba shi wanda ya yi kuma Allah ya kara masa haƙuri da rana a wannan yanayi da muke fama to akwai wasa kenan na shari'a saboda haka suka bukaci su fita da shi dan shakata kuma dan yi wasa bai muta musu ba nabta wa nal'ab wa inna lahu hafizu. kuma lallai mu sun tabbatar cewa za su kiyaye shi mana za su yi iyayensu wajen su ga cewa babu wani abu da ya cutar da shi duka wannan suna yi ne don me don babansu ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali cewa ɗansa ba zai salwanta ba ɗansa ba zai shiga damuwa ba saboda haka ya gamsu da wannan mukaddima da suka bashi ya yadda amma fa lam inna ilayhi nafsu har yanzu dai ba wai nutsuwa yake cikakkiya 100 bisa 100 ba to da yawa wani za a iya naciyewa don yi wani abu naciyar sai ta sa ya gamsu ba wai don ya nufi ba to haka annabi yaqub alaihi salam yi da yan uwan annabi yusuf alaihi salam da naciya ta yi naciya sai ya gamsu da ya gamsu kuma da zai ba su sai ya ne na قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون daga nan annabi yaqub alaihi salam yace inni la yahzuru ya kawo nunu tauki ya kawo lamun la yahzununi lamun ɗaukiri ita ma ya karfafa maganan dan ka gane cewa yana fa halin cikin damuwa daukan annabi Yusuf ya mika abu ne mai zafi a tare da shi wannan kuma yana nuna su fa ƙara gane girman matsayin annabi Yusuf a wajensa kada ku yi sakaci wajen kula da wannan yaro duk abin da zai je ya dawo ku kiyaye lamarin wannan yaro la yahzununi an tazhabu biyi, ina jin nauyi da tsoro da zafi dau annabi yusuf ku tafi da shi wa akhafu an ya'kulahu bi wa ina jin tsoron fa kar kura ta cinye shi in ma takhawufan mana ina jin tsoron la'alla kuran ta bayyana ko kuma hakikatan e dajin akwai kuraye kawai saboda haka ina jin tsoron kar su cinye shi faɗin cewa an yi akula huzib sai ba su sata amsa shi yasa aka ce duk lokacin da kake jayayya da mutum kar ka yi ƙoƙarin ƙirƙiro wani abu da zai kama daga maganar ka yi galaba a kanka lokacin da kake magana da mutum kai kokarin bijiro masa da wata hanya la'alla shi a tunaninsa babu ita mutum ya yi laifi an sa shi a ɗaki an rufe Ka ga yana kalle-kalle sai kake kokarin ce masa ko kana neman hanyar guduwa ne la'alla da ba gudun zai ba ya ta duda to faɗin guduwan zai kama wajen ko kuma wani abu ya faru yana ɗan soke-soke da ke karka ciro makami fa to dama yana da makawai ina tsoron ciro yake sai ka tuna mata da shi yasa aka ce duk abin da za ka yi da mutum kar ka yi ƙoƙarin ba shi hujja da maganganun da kake gudanarwa kita ko koya za ka yi jayayya da mutum ka iya karantar ya za a yi galaba da shi wajadilhum billati hiya ahsan to ka iya kokarin ajiye magana inda ya dace ka iya kokarin yin abin da ya kamata saboda haka da ya gaya musu cewa ina tsoron kada kura ta cinye shi to abin da suka riƙa kenan da suka dawo haka suka gaya babansu inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina sai me kaga sun ji abin da ya gaya musu da farko sun kuma yi amfani da shi saboda haka duk lokacin da kake magana da wani kake kokarin ka tabbatar masa da hujjoji to karka shi yanda zai ciro wata magana daga cikin maganarka yayi amfani da ita yayi nasara a kanka kuma ina tsoron kada kura da cinye shi wa an anhu ghafilun ku kun gafara kun je kuna abubuwan ku kuna harkokin ku dama kun saba ku ta farauta kun saba ku ta dajin nan shi bai saba ba Allah zai iya shiga wani wajen Allah zai iya bin wata hanya da bata dace ba duka dai ku kiyaye ku lura kada wani abu ya samu wannan dan uwana sai Allah ya ce

za mu jarumai kuma har ni sake kura ɗaya ta zo ta cinye shi inna idan la lalle mun cika masu asara kaga duk wannan duk abin da aka zo karba a wajenka aka yi maka waɗannan shimfiɗa za ka samu nutsuwa balle kuma 'ya'yanka za ka yi tunanin za su maka gaskiya duk da tsananin sansa da annabi yusuf ya sa ba kasafai zai yadda da abubuwan da za su faɗa duka ba kuma ya hararo akwai wani abu a zukatansu na gilli game da annabi su da haka suke jin zafin zamansa kullum tare da shi to amma dai duk wayannan shimfiɗu sun gabata sai Allah yake alam ma zahabu bihi wa ajma'u Babansu ya taduda, ya kuma sallama shi, Ibn Kathir har yake cewa lokacin da ya zo ba su shi din sai da ya kira shi ya rungume shi ya sumbance shi ya kuma yi masa addu'a duk wanda yana nuna alamar mai so da ƙauna da kuma jin zafin rabuwa kamar yana hararo fa ba zai dawo ba kamar wani bankwana suke yi ka hararo wannan matsala a kanka a shekara kana da wani ta, da kake tsananin son shi ba ka son rabuwa da shi wata tafiya ta kama sauran 'ya'yanka su ce za su raba ka shi ka hararo irin wannan shauƙin da jin abin da yake ranka game da rabuwarka da wannan ɗa ka tsawara shi kan annabi su da babansa ku, ya riga ya miƙa shi bayan ya miƙa shi ku daga nan wa ajma'u sai suka haɗa kai sun yi ittifaki kenan ba mukhalif ba wanda zai zargi wani dukkan sun yi ƙuri'a dukkan sun yi sani kowa ya yi ya yadda an yaj'aluhu fi ghayabatihi su jefa shi a cikin wannan rijiya da aka bamu labarin ta a farko ghayabatil jib saboda haka sun gama wannan ittifaqi sun dauki annabi Yusuf alaihi salam bayan alkawari da suka yi kuma suka karɓe shi a hannun babansa yana dattijo yana mai tsananin sansa yana mai darajar tashi duka suka yi wannan shimfiɗa kuma ya gamsu kuma ya ba su daga nan suka tafi bayan an riga an tafi an tafi daji ka tsawara tafiyar a ce kai ne ka bi wasu jama'a da duk ba sa son in ka suna da da muke yara in an tafi wani waje ba a so wani ya bi mu sai an bar anguwa an bar gari sai kowa ya tsaya cewa kake bi ko ba haka an jaye kowa an tafi an bar gari an tafi can wani waje sai a tsatsaya kuma kai wa kake yi to ka kama dubu dubu ko kan dubu a turo ka can kan dubu haka suka wa annabi su to sai da wa kake ne sai ya dan rabu wannan yana ga dan wansa ne zai tura shi wajen wannan ya tura shi haka dai aka kare addiyan suka jefa shi a cikin rijiya jefa shi a cikin rijiyar nan a tsakiyar rijiyar nan kamar yadda ibn kasir yake bayani akwai wani dutse da ake ce masa rahufa a tsakiyar rijiyar yake da suka zura shi da igiya sai suka yanke ta kawai yana fadawa sai ya tira kan wannan dutsen mai yawan ya shiga cikin ruwa zudufin Allah subhanahu wa ta'ala yana fadawa kuma sai Allah ya masa wani wahayi wa auhayna ilayhi sai muka yi masa wahayi yana ƙaramin Allah ya masa wahayi taisiran lahu wata anisa dan ya sauwaka masa lamarin kuma ya kebe masa kewa ya nuna masa ba zai halaka ba duk inda suka zuro kan nan za ka fita lokaci zai yi za ka fita shi yasa da Allah ya masa wahayin yace na tunabbi annahum za ka ba su labarin wannan abin da suke suka yi makaɗin? bi amrihim hadha wa hum la yash'un za ka ba su labari ta ko idan har Allah ya ce za ka yi abu tabbas abin zai yi amma yaya zai yi wannan kuma sai ka bar wa Allah ifansa Allah ne ya ce ud'uni astajib lakum ku ni zan amsa muku muna shakkun amsa ba ma yi to amma da yake dan adam na da sauri in yaro kan yana so yanzu yanzu ya ga yaya abin ya faru yaya abin zai kasance wani in ya gaza sai ya ce kai ni nayi nayi ba bayani amma da ya haƙura to zai ga amsar da ikon Allah subhanahu ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi Yusuf alaihi salam za ka ba su labarin wannan abin da suka yi maka lokacin da su la yashurun annaka Yusuf a lokacin ba sa tsammanin kai ne don me ya ce zai iya yiwuwa da abubuwa daban-daban na farko zai iya yiwuwa jefa ka a rijiya da suka yi sun ga cika mutu ba sa tunanin za ka yi rai domin wannan rijiyar ba irin ordinary rijiya ba ce kamar ta bahaushe ne a ce rijiya gaba dubu aka jefa ka kuwa aka juya baya kaga ba mai tsaron za ka rayu to haka aka yi wa annabi yusuf alaihi salam sannan lokaci zai ja wanda an daɗe ko da ka fitan zamani ya ja sosai nisansa zai iya mantar da kai abubuwan da suka faru kana yaro duk da cewa wani lokaci abubuwa za su iya faruwa da mutum yana yaron kuma ya ta tunano Allah ya ajiye masa su domin kwakwalwar yarinta takan iya riƙe abu ya daɗe bai ɓace ba shi ta ake so kin kan ka zama wani mai hankali damuwoyi su ma yawa yi maza ka tara karatu mai yawa a wannan lokaci magabata da aka suke tara ilimi cikin lokaci kankani sai ga mutum da ya shekaru da yawa ba amma ya tara ilimi mai yawan gaske to amma ka bari damuwoyi suka soma ma yawa ana tafi ana tafi kai aure ana tafi ana tafi ka soma yaya to daga nan fa za ka manta da kanka ka damu da su ba maganan kuma ka yi wani ilimi wannan tsawon lokacin shi ma zai iya kawo dalilin da ba za su iya sanin cewa kai ba ne sannan zai yi ka girma girman su ma sun girma sun canja shakari da wani irin yanayi amma dai zai yi halitta ta canza saboda tsayin lokaci duk wannan zai iya kawo ma'anan wahum la yashurun sun canje yanayi suna ga sun tsufa sun girma da Allah kai din in ka gansu ba za ka zaci su ba ne. to amma Allah ya ajiye masa saninsu da yadda suke da tsarin da suke da fasalinsu duka shi yasa Allah zai ba mu labari a gaba can wajen aya hamsin da wani abu da yake cewa waja ikwatu yusuf fa dakalu alayhi fa arafa suna shiga sai ya gane su wa hum lahu munkirun su ba su ma gane shi ba da ba ta tunanin shi ne ba ta tunanin wani abu zai iya faruwa kaga dai Allah subhanahu ta'ala ya tabbatarwa annabi Yusuf alayhi salam cewa bishara yake masa zai fita kuma bishara yake gaya masa zai girma har yi hankali kuma Allah zai sake haɗa shi da su kuma zai gaya musu mun tuna farkon eh, mafarkin da ya yi wanda a ƙarshen suran fasararsa zai bayyana yana nuna cewa za su rabu kuma za su haɗu duka haka Allah ya tsara don wasu darussa da yake so ya tabbatar wa al'umma a rayuwa sai Allah yake wajen آباءهم وإن شاء أن يغفر an bayan sun jefa shi Allah ya gaya mana kariya da zai bashi da kuma fito da shi da zai yi wanda wannan shi yake tabbatar mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a hadithul qudsi Allah yana cewa la ansuranna al-mazlum walau ba'da hin lallai lallai zan zan taimaki wanda aka zalunta ko da bayan wani lokaci ana ko da lokacin da aka zalunce ka baka ga canji ba baka ga ramuwa daga Allah ba ka ta hasbi Allah baka ga canji ba wannan karka fidda tsammani Allah ko baka ce Allah ka karba mun haƙƙi na abun wane ba Allah ya riga ya yi wa kansa wannan alƙawari kawai in ka gaya masa iyaka hali ne na ɗan adam an cuce shi kuma Allah ya yarda in an cuce ka in an cuce ka ka gaya masa kuma ai yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi sallam yake salatu da'awatu mustajaba addu'o'i uku na sinfi uku na mutane karbabbu ne daga ciki akwai da'awatul mazlum addu'ar wanda aka zalunta kuma ko da ba musulmi ba in dai ka zalunci mutum ya daga hannu ya gaya wa Allah subhanahu wata'ala wannan addu'ar in ji annabi sallallahu alaihi wasallama laita bainaha wa Allah hijja babu wani hijabi a ciki saboda haka sun yi wannan aiki suna ga sun yi takallu ma'ana mun huta mun yada kwallon mangwaro sani ba a shekudan na na a jikin don ka rabu da wani da ake kauna ba lallai kaunar ta dawo kanka ba kamar kai ne kana neman aure da wani ka fahimci an ɗan karkata kansa ka guji hanyoyin da za ka yi ka gaskara bayan shi ana samun haka a masoya wani tsabar so zai sa ya kashe abokin nemansa to don ka kashe shi sai ka soka sai a babu ai to in kai hakuri ta Allah ya ka maka wata la'alla da buwaccan to haka duk wani abu da ka rasa a rayuwa wallahi in yi hakuri Allah zai baka wanda ya fi wannan alkhairi idai wa kulli kan insanu ajiya shi dan adam kullum a cikin gaggawa yake kullum in ya sa ransa a abu ta ce nemi alherinsa sai ce alherin ba abu Allah yake ba ina so ya sa alherin a nan su kaga shi dole abin da yake so shine alheri to da yawa wani an ce ka roƙi Allah in abun nan ba alheri bane Allah ya canja shi da mafi alheri wai a in abun ba alheri bane Allah kai mai ikon mai da shi alheri ne shi haka zai yi ma'ana dole abin da yake so ya yi alhali ba haka rayuwa take wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون to da haka wannan darasi ne babba in wani ya imtu da wani abu to kai irin na uwan annabi Yusuf amma ba a ƙarshe fargar daji kuma a ƙarshen kissa za mu ji sun ce ne laqad asaraka Allahu Alina'. Allah ya ɗaukaka ka a kanmu ya fifita ka amma fa bayan sun yi ta muhawala gama da shi bai yiwu ba wannan ba irin wannan ake so ba amma kai ne a tushe ta ake yi haƙuri ka bi hanyoyin da za ka muka kama wannan karama duk hanyar da ta wuce ga an toshi sai kuma ka dawo ka ce kai na dai haƙura ga ai gazawa kai wani ba haƙuri kai ba Allah ya kiyaye to sun gama abin da za su yi ƴan uwa annabi Yusuf in jefa shi in jiyo da baya suna ganin sun gama to amma kuma matsalar yaya za su yi su gamsar da babansu me za su gaya masa ya nutsu ya yadda duk da cewa su ba damuwarsu ba ne wannan su ne damuwarsu sun gama da damuwar da take gabansu na cewa ga wanda ake fifitawa a kansu sun san cewa ma'ana ko ba dade ko ba jima dai babu shi da su in za a yi dole to waja'u abahu isha'an yau sai suka dawo wajen babansu da daddare ma'ana ba su dawo da wuri ba don kar ma ya hararo makincin da suka yi suka jira har lokacin dawonsu yadda suka saba al'adati kuma da suka zo sai suka taho yankun suna kuka kukan karya wanda kukan ƙarya ko kai aka ka kalli ne kukan ƙarya za ka iya gane anya kukan nan kuwa kuka ne na gaske so sun zo suna kuka sai suka ce ya Ina za inna na nastabil mun tafi muna rigyar muna tsere muna wato rige-rigen yin wasu abubuwa da muka saba yi zube imma da kafa ko kuma harbi muna koyan harbi waye zai iya harbo abu kaza wa zai riga waye harbinsa zai riga zuwa gun kaza da makamantansu abubuwan da suka saba yi dai na training da sauransu wa tarakna yusufa inda mata'ina mun bar annabi yusuf a wajen kayanmu don ya lura da su kuma tausayinsa jin cewa wannan abubuwan da muke yi bai saba ba la'alla in ya je yi zai wahala ganin karya wahalar sai muka ce kai lura mana da kayanmu mu za mu je mu yi abin da muka saba to ya mun bar shi a nan wajen to an kai da kawai sai ga kura ta zo ta cinye mu mun je can mun shagala kaga abin da ya gaya mutum dai shi suka dawo masa da shi saboda haka abin nan da kake tsoron ya faru ya faru kuma an tabi mu'minin lan amma dai mun san ba za ka yi ba ba za ka gaskata muwa al'iman bi ma'ana tasdik huna mu'min ana ana nufin muqaddik mun kalmar imani a larabci ne gaskata domin san ba za ka yadda ba walau kunna sadidi ko da da gaske muke yi alhali ba gaskiyan bane ko da da gaske ne mun san ba za ka yadda ba me yasa ko da da gaske ne ba zai yadda ba saboda ya san a cikin zukatansu akwai hil ya san cewa wannan wani abu ne wanda suka shirya shi suke kuma ƙoƙarin tabbatar da shi kuma sun riga sun aikata inda ko sun aikata to yaya ma za su zo su ce mata ya gamsu don haka ba zai yadda ba kuma wannan ɗabi'a ce ta mai ƙarya in ya riga ya shirya abubuwansa zai zo ya faɗa ko ba lalle ne a yaddan amma a can gaba can ƙarshe idan muka zo inda suka je su aka sake rike dan uwan annabi Yusuf shi annabi Yusuf da kansa ya karba abinsa ai da suka tashi kafa hujja me suka ce was'al al-qaryata kunna biya. biha wal 'ira allati aqbalnaha dan kafa yi sata an kama shi saboda haka ka je ka tambaya a can garin misira ka tambaya ta yayi ko ba ita ba jama'ar da suka bi mu wajen yin awu su ma su tambaye su amma kaga nan ba su nemi shaida ba saboda me ba su da ita ba su yi ma wani ya gansu ba balle har su ji a tambayiwa ne su ya su ne sun zancen ya fito to daga su Ko da ka suka ce ba za ka yarda da mu ba ko da gaskiya muka gaya ba alhali kuwa ta gaskiyan ba ne sai me ya faru kuma ọmọ بل ọmọ لكم ọmọ أمرا ọmọ جميل saboda su ƙara kafa hujja mai ƙarfi yayin da suka jefa na yusuf cikin rijiya daga cikin makidar da suka yi sai suka ce rigarsa inda dama mafarauta ne sun iya farautar sun farauto wata dabbar sun yanka sai suka shashafa jini a jikin rigar annabi yusuf da suka cire masa suka taho da ita don ta zama hujja bidamin kudi suka zo da rigarsa da jini na ƙarya abinda zai ƙara tabbatar da ƙaryar ne, bayan da za a yi dabba ta kama mutum ta kashe shi ta yi kata-kata da shi kuma rigar na nan lafiyar da kalau ke jini a jiki rigarsa lafiyar da kalau kaga kenan kura ce ta cire rigar don jikin kawai ke su kaga wannan yana daga cikin me toshewan tunani da Allah ya kai iya yi wa mutum bai da gaskiya shi da kansa sai ya aikata abin da za a kama shi saboda haka suka zo da rigarsa da jini suka zo da shi da jini babansu yana gani me ce bal sawwalat lakum anfusakum amra shi wannan al'amari abu ne da ranku ya raya muku abu ne da ranku ya raya muku ku yi haka din inda ranku ne ya raya muku ku yi haka ba abin da zan yi sai haƙuri mai kyau ashe akwai haƙuri mara kyau a maka abu ka yi haƙuri amma kana gunaguni a yi maka abu ka yi haƙuri amma kana shakawa ka kai ma wannan ka zuba wani ba yadda muke da shi ji abu za da yi ki to kai haƙuri mana da ban yi haƙurin ba zan yi kaza to ina haƙuri yake to shi sabrun jamil shi ne haƙurin da ba raki haƙurin da ba kwakwazo haƙurin da ba nuna damuwa balma in an ganka ba za a gane amma wani abu ba irin wannan haƙurin ake so kuma yin ta yana da wahala wallahi ba ka gane girman haƙuri abu ne mai zafi da wahala sai amma abin da yake son ka yi haƙurin wallahi to da yawa za ka ga mutum zace ki imani duk abin da ka masa ba zai tanka saboda haƙuri amma ka same cikin wata hadisa sai ka sha mamaki to da ka haƙuri wani abu ne mai girman gaske kuma irin wannan haƙurin ake so mutum ya kasance ya sifantu da shi haƙurin da za a maka abu ya dame ka amma ka fawwala wa Allah al'amarin ka yadda Allah zai iya maka canji ka yadda Allah ƙadirun ala kulli shay ba wani abu da ya gagara Allah duk girman abun da rasa, wallahi abun Allah kaman kittawan ido ne yanzu yanzu sai ga wani abu ya faru shi yasa malaman fikin suke to al'amru idza baqat taka al'amari idan ya yi kunci ya matse ya matse ko faɗi ya ji zai luwa ne ma'anar wannan yayin da ka samu kanka cikin wani kunci sai ga kwakwalwarka ta bude tunani ya zo maka wanda ba don wannan kuncin ba ba za ka yi wannan tunanin ba don ka samu fita za su wasu abubuwa lokaci a da muna yara abu da dama za ka samu zubar da shi ake bai da amfani amma da rayuwa ta yi kunci sai ya zama kuɗi baka ji wani ana ce mai baban bola ba bola to da bolar ya yi kuɗi saboda ne saboda al'amari ya kunci hatta an yi tunanin za ta yi wani abu za ta zama wani abu kuma ta zama har ta zama sana'a sai ga yara da sassafe da buhu tinan tinan tinan suna tara bola wasu ya samu kuɗi saboda mai rayuwa ta yi kunci da abin da kai haƙuri dai Allah zai kawo mafita ya ce fa sabrun jami'i sai ya ce ne kuma wallahu musta'an ala ma ta kai. Allah shine abun neman taimako kenan duk inda wahala ta yi wahala daga hannu ka gaya wa Allah amman yujibu al-muttar idza da'a wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma'allah wa yake taimako wa yake ceto wa yake amsa kiran wanda ya shiga kunci ya yaye masa damuwar kai ya sa shi ya zama wani abu ma shafo na allan da ke yin haka ba allah saboda haka duk wani abu da ka gani ya gagare ka kai ya gagara amma bai gagara Allah ba gaya mata kuma ka gaya masa wa an ke mukinin biljuwa kana jin tabbas zai amsa mata wallahi ji halin da muka samu kanmu a ƙasar nan na kunci da wahala muke ta addu'a ba addu'an muke yi mai kyau wani daga cikin magabata ya kalli jama'a a masallaci yake cewa kai mutane bana addu'a amma kuma kaɗan ne ake amsa yake shin baka san Allah bai karɓan addu'a ba sai addu'a da ta zama khalifa addu'a da kai domin saka sallama shine ne yayi shine ne biya ma bukata ita Allah yake karɓa don haka in za mu yi addu'ar ma to mu tsarkake zukatanmu mu yi addu'ar addu'a da jin cewa Allah zai biya mana bukata annabi yaqub ya sallama al'amarinsa zuwa ga Allah kuma ya dogara gare shi kuma ya san shi ne zai taimake shi akan irin wannan kulle-kulle da 'ya'yansa suka shirya mata saboda haka an gama isar annabi yusuf daga jefa shi a rijiya da raba shi da babansa da wasu al'amura da suka faru yanzu dai an tsinka alaƙar abinda suke tsammanin samuwarsa zai samu ko ba zai samu ba kuma wani sa za a yi nan gaba wajen tunanin samuwar annabi yusuf alaihissalam don babarsu bai nutsu cewa fa ya mutu ba bai nutsu cewa babu shi ba su sun aikata abin da suka aikata ya kuma zura musu ido yanzu ne zai faru wani sabon tefan kenan wannan tefan ba zai samu yau ba muna sa rai insha Allah ta'ala malam zai zo da tefansa sabo kal don ya gaya mana me zai faru bayan raba annabi yaku da annabi yusuf kamar yadda Allah subhanahu wa ya ba da labari da wannan muka zo karshe a yau abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن dawana لله رب العالمين musamman nasarar sa zai kasance na fata an amsa tambayar ko eh, amsa ita ce eh, idan ya zo nan idan ya san cewa zai yi kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku kafin ya koma can inda inda ya baro to zai iya zai iya kasarwa sannan kuma idan ya san cewa zai yi kwana biyar goma abin da ya sama to zai cika kasararsa a yawancin bayanin jirgin malaman musulunci idan kuma ya yi sunan garin bai san ranaku nawa zai yi ba wani assignment ne ya kawo shi in yi wannan assignment da zai koma yana ganin zai iya gama abu sai gobe bai gama ba yana ganin zai iya gama arziki bai gama ba har abin ya kai sati daya har sati zai ci gaba da kaso sa aikar har zuwa lokacin da zai koma wallahu ta'ala a'lam wannan shi ne bayanin yawancin ma na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

وشروه بثمن بخس دراهم محدودة وكانوا فيه من وقال الذي اشتراه من مصر امرأته أكرمي مثواه عسى أن يكون

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلق الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيتلت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بما لولا أن برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع وبعد اللهم مسلمون على سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki da kowa da komai wanda ya koyi ta rayuwarmu har zuwa yau biyar ga wata ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dubu da biyu da talatin da tara muna fatan Allah ya karbi barin mu wannan karatun tafsiri da muke yi wani da Allah ya sanya hujja ce a gare mu ba a kan mu ba muna cikin tafsirin suratu yusuf malam ya karkare da bayanin tafiya akan yadda ɗan uwan annabi yusuf alaihi salam bakin su yazo daya akan su je su jefar da shi cikin rijiya kuma suka je suka jefar da shi suka dawo gida bayan sun dawo gida ko kuma suna kan hanyar dawowa gida Allah madaukakin sarki ya yi wahayi ga annabi yusuf alaihi salam a cikin rijiya inda yake bana ɗan ƙaramin yaro wanda anan malamai suka ce kakaf annabawan da aka musu wahayi suna yara ƙanana mutum kuri annabi yusuf alaihi salam Allah ya yi mai wahayi yana cikin rijiyar nan shekaru sa goma sha uku a yadda wasu malamai suka tabbata domin Allah yana cewa wa auhayna ilayhi la tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun saboda yi wahayi ga annabi Yusuf alaihi salam domin ɗebe mai kewa cewar wannan cin zarafin da yan uwan suka yi maka lallai lallai lallai lokaci zai zo da za ka ba su labari ka ce da su hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi antum jahilun wannan lokacin na zuwa annabi na biyu shi ne annabi isa alaihi salam wanda aka yi mai wahayi yana jin jiki fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya Allah ya masa wahayi yana jin jiki qala sai yace inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma وأوصالي بالصلاة والزكاة ما من تحيى أرزوها الفرشي النبي لو لأقي بي وحينا الفرشي النبي النبي النبي يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتابة بقوة وآتيناه الحكمة أي النبوة أبو النبي صلى الله عليه وسلم سنقوم بها أما كانوا سنقوم بها سنة نيمان idan suka je ga su ga shi babu annabi yusuf wace hujja za ta kafa mai hujja ga musu cewa dabba ta cinye shi da su dama sun kwaɓa rigarsa sun je sun yanka sun yanka dabba dama mahalauta ne sun cinye dabba sun ɗauki jinin sun fata rigar da jinin suna ganin wannan ya wadatar a matsayin hujja shi na Allah madaukakin sarki ke cewa وجاءوا على قميصه بدم كريم sai suka dawo gida wajen mahaifinsu annabi yaqubu alaihi salam da riga amma kuma akan rigar akwai damin kari, akwai jinin ƙarya suna dawowa sun da ce ya gani babanmu ina da amna da tsari ko tsara na yi su ga da za a yi nan a kara da zai amma ba ma an tabi mu'minin rana wajen kuna sare ce mahaifin ya karbi rigar ya duba da kyau da yake annabin allah ne kuma mai kai kan basira ne kuma alƙali ne ya tafi rigar sai bai ga inda rigar ta yaki ba ce za a yi wa ce dabba ta zo ta yi kasa-kasa da batun cikin rigar har ta cinye kai da hannu da ciki da kirji da kafa da ko'ina mutum ya ƙari sannan kuma rigar an fita da ita tsarin adam ba iya ne ko hujewa haka na yi wa annabi ya abu alaihi salam da bai ga inda ya tsari ko ya yage cikin rigar ba sai ya gane cewa wannan karya ne kuma duk inda mutum ya yi karya wannan ƙa'ida ce ba idan karya ce aka tsara ka duk yadda mutane suka kaiwa da tsara wannan karya ya ke fiye su ka dole sai sun manta da wata kafa da su toshe ba ta na kafar wani da Allah mai wata sarkin zai kama su bala ka muku labarin abin da ya faru a cikin kirtar da Allah ya jarraba mu da shi mun zo kotu ana neman shedun da za a kafa cewa nemo boko haram aka dubo an zo kotu sai suka tuhu da wasu yara ƙanana musu wanda yara ƙanana kan duka an gama buya musu ƙariya an musu rihaza an musu training yadda za su zo kotun nan su ba da shaidar ƙariya cewa ne boko haram ne kuma ni malamin su wallahi ban taba ganin su ba ba su taba gani na ba ba su ba sani ba domin zai faru da aka zo na farko da aka kawo shi wanda yi kowa iya karya ka san shi wa ne wanda eh malam wani ne malam wani ina yake aiki da tattara na police university to me ya faru ta ce wata rana dama ne yana karanta da wani littafi yake karanta da gai kitabun a yi ya bata gani yara amma wai wai mun na sha karantar da shi kitabun tauhid a wani masallaci masallacin jami'a jami'ar kuɗi a wace rana ake yi ta ce ranar juma'a to sai aka ce me hada ka shi sai ce eh malami na da boko shi ya yarda shi boko wannan mutumin kuma shi ya koya mun boko wata rana na zo ina neman admission zan shiga jami'ar kogi da shi kuma yana hod na department of arabic and islamic studies kuma ba za a yi ba taɓa soji ba duk da allah ya yi ba taɓa yi soji ba ta yi yana jin bayani cewar wani shi ne hod a kullum kawai sai abin yanzu masa haga zama ta kafa ko karya aka tsara sosai sosai abba ga wata kafa na an kawashi shi ya ce sai ya zo ya same ni ya ce yana son shi shiga wannan jami'a yi kuma da nake malamin nan sai ce a ai karatun boko babu yawa boko haramun ne ba saboda ka daina hana shi shiga wannan jami'a nan na cire kudi dubu talatin sai na bashi sai na bashi tare da waɗansu abinan lambobin wayar manya-manyan boko haram sai na cire shi ya tafi kano ya je ya same su daga nan ya wuce sarfi kafar wallahi ne lokacin mana fara jin sunan wani abu sarfi kafar wallahi da lai ga taba jima kuma ya tafi sarfi kafar din da bindigogi da na bashi guda biyu manya manya yake kofi sabon ya ji ya fafata ya kashe mutane yanzu ku fa Allah ya sa ya dawo lafiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kariyar ana yin sa kowa da kowa kuma na ci to da yake kariya da kanka bar ka fado da shi an kama ka da yake kuma ta tsara kariya dole sai an kama ka da lauyoyi suka zo suna tambayar sa ta suka ce to can da ka je neman admission a gurin sa wannan ya nuna kenan kai ka yi makarantar kenan ko yace ka yi primary ce, ka yi secondary school ce ƙwarai me sunan firamare da kai Ba, bai zai sunan firamare ba me sunan sakandare da kai sai da ya sun kuyar da kai wajen minti uku tukuna da ɗaya daga kai sai ce boarding girls secondary school shi ba namiji ne ba alƙalin masu yi ne ƙarfe da dada boarding girls so kar ne in ci tambori da labari labari dogo ne a wannan zaman kawai sai da aka kama shi tsaya biyu uku hudu manya-manya exhibit aka ba da su abin da makaricin fadi da sai saboda haka Allah ya ce wa ja'u ala qamisihi bi damin kadhib sun zo a kan rigarsa amma da jinin karya mahaifin na rubawa sai tabbatar cewa wannan karya ne amma ya koya a cikinsa ya ce kala sai ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra ku ne suka ku sai riga sun raya miki wani mummunan abu na raba ni da masoyi na kuma sun aiwatar da shi saboda haka mai ya saura ya ce ba sabrun jami abin da ya saura shi ne haƙuri kuma wanda ya irin haƙuri haƙuri mai kyau haƙuri mai kyau haƙuri wanda babu kokawa ciki idan Allah ya jarabce ka da wata masifa take ake so kai haƙuri ba sai ka nemi hanyar fansa kayi kayi kayi ya gagara sai ka zo ka ce a yanzu na yi haƙuri irin wannan haƙuri, ba shi ne haƙuri ba haƙurin da ake buƙata haƙurin da shi ne sabon da yadda annabi ya kuwa alaihi salam ya yi a kan ƙasa wannan bai hana wa ka goka wa ubangiji allah mu da sarki wannan abin da ya sami ya allah ka yaye mun ba da ƙarfin juriya wannan abu ya allah ka sauƙaƙa ka wannan yana da kyau amma ka dinga zuwa gurin mutane kana musu magana Ka ce wani abu ka za ta bi wani abu ka za ta bi wani abu ka za ta bi to wannan kana ƙaran allah ne a gurin mutane shi sa Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamila kai hakuri amma irin hakuri mai kyau matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha lokacin da aka yi mata kage cewar ta yi zina irin magana da ta yi kira daga ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane a gidan mahaifin da Abu Bakar Siddiq ya zauna da ita ya ya Aisha ki ga mana gaskiya yau wannan maganar ta ƙari wannan laifi, idan kin har kin yi da gaskiya ki ga mana sai ki tuba gurin Allah Allah mai karɓar duba ne Aisha radiyallahu anha ta kalli mahaifinsa a bakarin Siddiq tace ya kai baba ka amsa wa manzo Allah ba kuma ba sai ma shi ma baba da ya shi sai wai wa gure mahaifiya ya ke mahaifiya ta ji amsa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi shuru to a nan da take cewa matsali wa matsaluku kwatankwaci na da kodan nan tamkar mahaifin annabi yusuf alaihi salam yaqub alaihi salam da ɗan uwan annabi yusuf saboda haka babu abin da zai iya cewa da ku illa fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun fa sabrun jamil hakuri kuma hakuri mai kyau والله المستعان على ما تصفون kuma Allah madaukakin sarki shine abin da ya bace muku daga gare shi akan irin waɗannan munanan ayyuka da kuke sufarta na وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى نسوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما شكرا عليه النبي يعقوب عليه السلام النبي yanzu kuma an bude chapter shi annabi yusuf alaihi salam a cikin rijiya mai gani makomarsa daman lokacin da malam yahuza ya ba da shawara ma na yahuza wannan babba lokacin da malam yahuza shi ne babba a cikin ɗayan annabi a ko mutum goma sha ɗaya shi shawarar da ya bayar ita ce la taqtulu ko kada ku kashe shi wa alquhu fi ghayabatil jurfi je ku jefar da cikin dufai ko dubon rijiya yartakatuhu ba'du mata matafiya idan suka zo za su yasan nasa su tafi da shi ya je da zai su wannan kudurin nasu shi ne Allah ya tabbata da yake kudiri ne mai kyau ya gwargwado wajen an yara sayyara sai mata matafiya suka Wayan su ayari ne suka taso daga garin a iran za su wuce garin misra da suka zo daidai gurin kusa da rijiyar sai suka yada zaunin su da suka buƙaci ruwa sai suka tura ɗayansu da ji ya ɗeba musu ruwa shi ne fa'arsa ruwa ne da ku sai suka tura mai ɗiban musu ruwa ya ji ya ɗeba ruwa daga rijiya shi kuma mai ɗiban ruwa ya zo wurin rijiya ba adla da ruwa ko sai ya zira gugarsa yana zirawa kawai sai ji kugar ta yi nauyi zaton sa a yi gugar kawai ta shiga da ruwa a sai annabi yusuf da alaihi salam ya kai a cikin kugar shi ke da sai ya jawo yana jawowa wajen kawai sai ga ɗan ƙaramin yaro kyakkyawa sai ce ya bushara abin farin ciki na hada guna ga ɗan ƙaramin yaro mai kyau to Allah ya ce wa asarruhu bi ba'atan wa bi ta'ata lokacin da ya jawo annabi yusuf alaihi salam daga rijiya lokacin ɗan uwansa sun zo leƙawa ko menene ya faru da annabi yusuf lokacin da suka bashi a wurin ba wai sun bashi sun tafi ba suna zuwa suna dawowa su gani ya mutu ne a'a wasu sun dauke shi ne to sai aka yanka cikin da lokacin da suka zo suna zuwa kawai sun ga an jawo shi daga cikin rijiya kamata a ce sun ce a ah, wannan kalmar mu da Allah ya yi wannan shi amma ba su ce haka Allah ya ce wa asaruhu sai suka koyi lamarinsa bida'atan aika bida'atin suka bayar da shi kamar abin gayawa kamar kayan gayawa a maimakon su ce dan kuma su ne su suka ce a ah, wannan wani bawa ne mai taurin kai mai rigima wanda baya jin magana saboda haka an kula san mu saya ne za mu sayar muku namu ne kuma annabi yusuf alaihi salam yana ji bai ta su ba shi ma ya kula lamarin ta me yasa domin yana kula idan yi magana za ta zanta zama kan dutsa su ma waɗanda suka sayi annabi yusuf din daga gurin yan uwansa wasu malaman tafsir su ce su ma an taru da ba'ata su ma sun kore lamarin sa ga ɗan uwansu da suka tura su ɗiban ruwa kamata a ce idan sun koma wuri ɗan uwansu su ce to mun je riban ruwa amma ba mun zagon muka samu ba da ɗan ƙarami kyakkyawan yaro haka ne ko mun sayo shi da arha to sai suka koya lamarinsa su kuma menene hikima domin kan su tarar da ƴan uwan idan suka je garin musula su sayar da annabi yusuf da tsada su biyu zannan kawai su kudan sa ɗaya ba tare da wani mu ba Allah ya ce والله عليم بما يعمل انا أبو الوتي لابد أن أقول عن النبي يوسف عليه السلام تقول يا أشتوس بصبينا لابد وأن تكفيه تقول يا أشتوس بصبينا الله يعتني كل سليمة والله عليم تك على يسوس فكذا بما يعملون كان لهم نسك أي كتاب نعم وشروا في ثمن فوق إن رهيب معدودة وكانوا وكانوا به uwan annabi yusuf alaihi salam sai suka sayar da shi ayi ba'u ba'u yusuf alaihi salam suka sayar da shi ga wannan ayari bisamanin baktin da arha lashi annabin Allah ne lashi yana da sha'ani nan gaba lashi kyakkyawan yaro ne amma suka sayar da shi arha samanin bakt da ba ne ma ma'aduda ɗan dirhamai ne ɗan kaɗa abdullahi bin masauri ya ce dirhami a shari'a ta fiye da shi dama sun mutum goma ne ta suka raba dirhami biyu biyu gada ta biyu su biya arha ko yace wa fi fihi min az ne sai suka kasance ma game da annabi yusuf alaihi salam masu zuhudu ba ta bukatar lamarin kamar fata ɗan da waɗannan mutane za su neme shi ma su ba su ba tare da suka yi ko dirhami ne ba za su yi nasu waya saboda manufarsu wannan yaron a raba mu da shi ya tafi can nesa don mu samu ainihin kaunar mahaifin na وقال الذي تراهم عن طاعته أكرمي مثواه عسى عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا

سنون القرآن الكريم يا تعرف تفتر يوم النبي يوسف عليه السلام الآية لنا النبي يوسف عليه السلام لنبي يوسف هو أن الآية هذا هو أبوك النبي يوسف عليه السلام القرآن الكريم يا لما شاء القرآن الكريم بعد لغاية ما يبقى هو الدكي دكي بالله بالله كما يتمتلك في بايه alƙur'ani ba littafin labari ba kuma ba littafin tarihi ba ne littafin shari'a saboda haka abubuwa muhimmai da suke cikin labarin shi ake ba kenan annabi ya ku alaihi salam ayarin nan sun yi tattaki da shi har sun isa da shi garin misra suna isa garin masara sun suka samu labarin cewa akwai wazirin sarkin misra wani mutum da ake kira sa irfi sunan wazirin ba shi ne sarkin Fisa ɗin ba shi ne wazirin sarkin Fisa. malaman da su ne suke cewa duk abin da ya shafi albarkacin ƙasar da abin da ya shafi dukiyar ƙasar ba shi ne da hannunsa amma kuma allah bai ba shi ba suka samu labari musamman nan yana neman ɗalibai a ɗaukin ɗansa da ya yi tabarninsa a yadda malaman ma suka ce abin da ya shafi adoption na da kada ba na gaba ta ɗauke shi ya amsa sunanka wannan al'ada ce tun fil azal ana yin ana yin ta su wani ayan ba'a su wani nan yi da suka samu labarin da suka kai annabi Yusuf gurin suka sayar da shi ga wazirin sarkin Misra matarsa sunanta Zulaikha shi da Allah yake cewa وقال الذي اشتراه من مصر wazirin sarkin nan wanda ya saye shi a garin Misra sai ya ce limra'atihi da matarsa Zulaikha akrimi matwa lallai lallai ki kyautata mazaunin wannan yaro ma'ana ki tabbata kin bashi ɗani mai kyau ki tabbata kin bashi gado mai kyau tabbata kin bashi tufafi masu kyau ki tabbata kin bashi abinci mai kyau ki tabbata kina kulawa da rayuwarsa yadda ya rasu da zai shiga kunci ba kuma 'yan uwan annabi yusuf da salam sai yi nufin mummunan abu da shi ya shiga uwar duniya ya ta wahala amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya dauko fitar ya kai shi bila a cikin bila yake ba aka danka shi a hannun sarki sarki ya danka shi a hannun matarsa kuma ya ba da wasiya cewa zai lallai kai a yi lamarinsa duk wani jin daɗi kawai a tsara gaba ya ce a ta an yi ba ta yi ba wannan yaron ya amfani ko mulki shi yaron gidanku eh ya ku yana mana wanke-wanke muna a ɗan sa da dai sauran su yadda mutane suke rikin yaron gida an da sun zamu wala da ko kuma da yake ba mu da da ma iya rikin wannan wannan wannan yaron da zan to na wani menene tarihin da Allah yi Allah ya ce Allah ya ce wa kadai ai wa kama najina yusuf min al-qatl kadhalika makanna li yusuf fil ard haka nan muka tabbatar da annabi yusuf a doron kasa muka ba da sarauka daga baya muka ba shi nasara akan ɗan uwansa bugu da ƙari wani mu'alliba ko min ta'wilil ahadi mun yi haka ne mun tsare shi ne mun kai shi gidan sarki ne mun kula da rayuwarsa ban bar shi ya halaka ba domin ya girma mu ilmantar da shi ilimin fassarar mafarki Allah ya ce wallahu ghalibu ala amrihi walakin akthara an-nas la ya'lamun الله غالب ala أمره wallahu ghalibun ala amri yusuf Allah madaukakin sarki shi ne mai rinjaye dangane da lamarin annabi domin ɗan uwansa suna kullawa wani da Allah madaukakin sarki yana tsarawa wa makaru wa makarallah wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin suna tsarawa don ruru za rayuwarsa shi kuma Allah madaukakin sarki yana tsarawa domin gina rayuwarsa wane ne yake da rinjaye wanda ji an samu da sarki wasu malaman tafsir suka ce wallahu ghalibun ala amri ai wallahu ghalibun ala amri nafsi ubangiji Allah mu da sarki ya so wani lamari shi ke da gama. saboda haka shi kadai ya tantanta a dogara da shi idan ka shiga masifa ka dogara da Allah in kai rashin lafiya ka dogara da Allah a idan gidan ka ya kore ka dogara da Allah ko mene ne ya same ka kakka zaci wani mutum da ya sa wannan abin ya same ka ubangiji Allah shi ya kaddara maka kuma shi kadai da zai iya yayi maka limaza ya anna Allah ghalibun ala amrihi walakin la akthara an-nas la ya'lamun law ya'lamuna dhalika lasakaru aw latawakkalu alayhi wal anabu ilayhi 'inda al-masa'ib na'am ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي yana kan yana girma a hankali domin yana shekatan shekara goma sha uku a kai ya ci gaba da girma ya kai shekara goma sha biyar ya kai shekara goma sha bakwai ya kai shekara ashirin ya zama saurayi Allah madaukin sarki ya ce walamma balaga ashuddahu lokacin da ya ci ta ƙarfinsa ya fi na ci ta ƙarfi lokacin da mutum ya samu ƙarfin jikinsa ya zama saurayi kuma ya samu nunan hankali zai iya hangen nesa zai iya hallale matsaloli da kansa Allah ya ce da ya kai wannan matsayi atainahu hukman wa ilma sai muka bashi da hukunci ga ilimi al-imam as-sa'di cikin tafsirin tafsirin sa tafsirul kalim ar-rahman yake cewa atainahu an-nubuwwata wa risala sai muka bashi annabci da manzanci wa kadhalika najzil muhsinin kuma haka ne muke sakayya ga duk mutane masu kyautatawa na'am وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هزلت قال معاذ الله إنه annabi yusuf alaihi salam yana gidan sarki ko yana gidan musulmi to ga wata bisira kuma ta kun rai na ce mai zaman kan ya fita daga fitilar ɗan uwansa ya shiga cikin fitilar rijiya ya fito ya shiga cikin fitilar tsayar da shi da aka yi zaman bawa aka kai shi gidan sarki yanzu kuma cikin gidan sarkin ga wata hujja kuma annabin Allah Allah ba zai ne kenan idan ahabba Allah wa abdan idan Allah yana son bawa sai ya jarabce shi ashaddu nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa samun yin wannan jarabawa su da annabawan Allah thumma al-amsar fal amsar sannan kuma duk wanda ya kusa sawon wanda ya fi kusa da shi wannan shine bambanci da ke tsakaninmu da kristoci wannan ne babban bambancin da ke tsakaninmu da kristoci yawancin kristoci idan ka ga Allah ya shimfiɗa mutum duniya yana da gida mai kyau yana da mata yana da yara yana da kaza yana da kaza ta ce a'a wani is blessed wani Allah yana sauka kuma shi abu su da aljanna tun da har Allah ya ba shi a nan duniya da gobe kiyama ma Allah zai ba shi duniya to mu anan mu musulmi idan Allah ya ba ka dukiya ma jarabawa shi in Allah ya ba ka talauci ma jarabawa shi dukiya tana iya sanadiyar aljadarka kuma tana iya shi sanadiyar wutarka talauci na iya sanadiyar ka shiga wuta ko ka shiga aljanna me yake faruwa a gidan sarki wa rawadatu allati huwa fi baiti wannan matar Zuraika, matar wasu wacce annabi yusuf yake gidanta sai ta neme shi da lalata sai ta neme shi da mene da lalata da zina wannan jarrabawar a wurin annabi yusuf ta fi jarrabawa wurin ko ta haka ta fi jarrabawar jefar da cikin rijiya da yare domin wancan mihnatun kirtsarariya wannan kuma mihnatun ikhtiyariya wancan bai da zai da lokacin da ake tura cikin rijiyar ma yana kama rigunan yan su suna da tura shi yana kama su yana cewa yan uwana kar ku jefa cikin rijiya suna da tura shi amma wannan fitina ba kowa a gurin daga shi sai ita sai Allah in ya ga dama zai aikata wannan fasikanci kuma babu abin da zai faru sai dai kawai Allah ya zai kenan wannan yana da zaki zai iya yi zai iya bari wancan kuma dole ne ne aka yi ba mihnatul istiqrariyya wa mihnatul ikhtiyariyya jama'a ce shi ne ka yake da matukar haɗari dan Allah ya baka wadata ka je ka nemi yaron gida ta kawo shi ka. kana gani shi ne na ne yana da yawan sallah yana da yawan karatu alkurani a awa da mugiri ne ai sai ka bar shi da matarsa ka tafi kasuwa ka bar shi da matarsa ka tafi ofis ka bar shi da ƴaƴanka mata ka tafi wani wuri wannan hadin abin da ya faru a gidan ya kuma da kanka addinin musulunci bai yarda mutum ya amincewa namiji saurayi akan matarsa ko kuma akan ya sau duk inda aka samu namiji da mace sun kemance to da kuma su da wa? sheda shi yasa wani da Allah ya rubuta shi cikin Qur'ani da sunna ya tuku shi mara dukkan hannun ba da wa kullu lil mu'minina yarghuddu min absarihim wa kullu lil mu'minati yarghudna min absarihinna iyyakum wa dukhulu 'ala nisa duka an fito shi ne ba gida ba a yarda wani abu ya haram la ta fara gusira wa za la ta fara gusira ko kusa da zina ba a yarda don ne na kada wata na ta ba wata rana ta sai ne ya fita ya bar gida shi kuma annabi Yusuf alaihi salam ne ya da gidan ne sai ta dakunan ba gida yana shiga yana shiga ɗakin mai gidan yana shiga ɗakin ika zulaika da zulaika sai da cewa gidan ba kowa sai ta je ta shirya kanta sai ado na fita hankali ga ta nan naman koda ba sai ado ba da gawa da sosai a kaci sai ado sannan ta je ta samu annabi yusuf alaihi salam ta kira shi dama ita na ta murni da yawa na na'am taho sai a taho tun ba wani na gida Yaro gidan ne duk mutum da aka ba shi dole da kuma yin su kuma yusuf ya amsa yana shigowa cikin daji kawai sai shi kulle daji ta kulle kofar daji ta shiga ɗaya dajin kuma ta sake kiransa ya biyo ta ta sake kullewa haka nan ta dinga kullewa kofa ɗaya kofa biyu kofa uku shi sa Allah ya ce wa zallahatil abwa ba halqal muhtamal kada anan ba a ce wa arzalahatil abwa ba ورلقت لأن الرلق أعفى على صيغة المبالغة صيغة المبالغة كل والولا أكي كل واجب عيش ثم بقوم عليها فأتي وغلقت الباب با فأتي وغلقت البابين با وغلقت الأبواب kenan ɗaki ɗaki ɗaki ɗaki yana banta tana kullewa yana banta tana kullewa har sai da suke sha ɗaki ɗakin ƙarshe sai da kulle daga shi sai ta sai ana

dishirin da aka yi ba gida ban kare ne saboda haka ta hukau inna lillahi inna ilaihi raji'un jabar wannan wannan jaraba ce babba kuma irin mataki da annabi yusuf ya dauka a nan shi ne da kowane tsoro to me yace qala ta ce sai ce ma'azallah ina neman kallon Allah ya tabbata da kanta shi ba wani فيبتدى كده تفتح لئن لم يفعل ما امره ليسجدن ولا يكون من الصابرين اذا ما كان ابو يوا لا في مخوف اقول لك وما يعني بداية تجي الله الى ان يمن كاري انا على فكاري اذا جوانا مصيبة انه ربي اين بجدا ذاكي اين بجدا ba ana rabbi can sama innahu ai shi mai gidan na ke lallai rabbi an shi ne mai gidana ni bawa ni gare shi ahsana matwaya ya kyautata zamantakewa ta auren gida ya bani daki ya bani ni mai ya ya bani abinci mai kyau ya tafi kula da yaushe kuma zan ci amana da bayan sa inna mu da shi Allah madaukakin sarki la yuqimu zalimun ba da baiwa azzalimi nasa idan ba dai wannan abu to na zato azzalimi ba za ta samu nasara wannan darasi ne babba ga dukkan ruwa gida wallahi wannan sauki wannan ba bane sauki ba yanzu idan irin mu yarku ne musamman an jami'a ka an kulle dukkan kogo ba gida ko da ba ta su an gama kulle kogo ba gida suna cewa hin su daga ko haika daga za ta a ah, ba Allah ya hana ki bari mana Allah ya hana da ta zo ta fara ta ta wata kawai sai kuma sun sai tayi roshi daga nan suka fara ta wuri a ah, to ai Allah ba zai abin ya fi gari na da Allah aka ba aka ba kullum ko kuma ba da sai ta fara ba da wuri jama'ar musulmi da na shari'a yana ɗiban haske a nuna mutum duniya da lafiya kuma daɗin da mutum yake so ya ci za ka son na daɗin amma ɗan nan tana ba kawai sannan da kori arde ne ma wani arde ne muka zauna da shi a can yadda aka kai mu kwas wata ran sai ya zauna da shi saboda yi ne sosai shi rebi ne ya da shi gwani da na zo na kashe wata lalata yana shan wuya a wurin kuma akwai iya kuma a jikin ƙarshen tattara ƙarshe ma sai da ya gaban cewa ya sha yi wannan resin da ana kulle shi wani wasu da ruwa wasu da yiwuwa a wurin abinci ya yanke masa ko bai yanke masa kullum roƙo roƙo sai na zo na kashe yake yanzu da kama da ya mun ba wasu hadini ko da shi dukkan ne yanzu ya mun da kare ala? lokacin da kaje ga wannan wani suna kai ya kai minti biyar ke bai kai minti biyu ba ya ce minti biyu bai kai ba ya ce wanda daɗi kuke a lokacin shi yau ta kuke nan gurin ya ce shekara biyu ce yi minti biyu kana ne shekara biyu kuma har yanzu ta ba kuma ba ka san ƙarshen ka ba ƙarshen ka ba kuma za a yi kwamfitin na a dokar najeriya yanzu rafi tun da masu shugaban ƙasa ta zo aka daga abin da aka kai na sana'a rafi ne mutu sa ya ai wannan amendment ne so na kan lafiya ne kana karamin lokaci azaba na iya samun kanar duniya azaba kuma sun gobe kiyama ta fi ko ta azaba har ka bar duniya ba ka yi kwa har ka bar duniya ba ka yi kwanciyar hankali ba ka sani ba yaya za ka je ka tarar da mahaifinka to yau kuma zina shi ya fi komai sauki musamman kuma ga wayoyi nan yanzu wannan wayoyi nan kuma ne yanzu wannan kana shiga yanzu za su mutu zina kowace waya sai dan mutu gina maka yana wani ke wani ma baka sa ba an sa maka kana buɗewa da wani da zina zina a har za ka gani li'anni ana koya maka sannan wani abu da yi shahara yanzu shi tajin kana zaune kawai duk da kana kan facebook kana kana kan twitter ko kana kan wani abu ta yi wata mata a can a gari haka kawai nan da kawai zai ce hi haka kawai baka san ta ba baka san ta ba hi haka kawai sai kuma ba za ka wuce ba haka kuma an kai leka da gaba da ja hello shi ke rama shi ke ran ira barki a kai wajen a wani ƙasa ne ne a gidan Najeriya ke ba kina ina a ina can Amerika a ya rayuwa a gurin ka za ka kina da miji ba a kai kana da mai cikin da na shiga akwai da yawa daga cikin mutane waɗanda aka je sun aka aka aika musu da tikas suka bar nan suka tafi London suka bar nan suka tafi Germany kawai zuwa iskanci. Kada san duk wanda za ka ba. sannan na kuma ka dawo cikin gida na Najeriya mutum zai tashi daga nan ta hanyar katin zuwa da Lagos zai je ya gina a hotel ya dawo inda ne zai zo inda shi da ba to muna buƙatar mu koyi irin wannan mawqif na Annabi Yusuf alaihi salam wannan shi ke nuna kai da miji wallahi ba kawai kana da hannun bace kawai kai lafa ba ka tirje ma'azallah إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وإجازتي هذا الأمر الآية إن شاء الله تعالى وإن الله سبحانه وتعالى يهدي إن الله سبحانه وتعالى يهدي من إيمان الله سبحانه وتعالى يهدي وعلوم لا وتبارك وتعالى أنت أمر الزكاة وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين